Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. An sake zaben shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don ƙaddamar da taron kolinsu karo na biyu. Ƙasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin Indiya guda biyu. shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen ƙasar muhammad javad zarif ya yi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin 'yan jihar Katsina musamman a garin Daura akan nasarar da shugaba Buhari ya yi na lashe zaben da aka yi. Haka zalika za ku ji cewa wasu 'yan jihar Adamawa su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna murnar murnarsu akan sakamakon zaben. Ko da yake a wasu yankuna an samu akasin haka. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan tsokacin da wasu shugabannin ƙungiyoyin kishin al'umma suka yi a kan ƙalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi a jihar Kano. A yayin da wasu ke nuna murnar nasarar shugaba Buhari a zaben da aka yi, wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za ta sabu ba. Na rubuta mu shugaban kuma zaɓe na ƙasa cikin abin da na neme shi ya yi ya ba kwamishinan zaɓe ta jihar Zamfara umarni katta kuskura ta ba da sanarwar wani mutum ya ci zaɓe sai an je an tantance duk ƙuri'ar da aka jefa da kadirida amma idan ba a yi wannan ba mu ba za mu yi ƙara ga kotun najeriya ba international court of justice za mu shugaban jam'iyyar nrm kenan muna ɗauke da ƙarin bayani sannan kuma za ku ji yadda al'ummar arewacin najeriya a kudu maso gabashin kasar suka bayyana ra'ayoyinsu a kan sakamakon zaben na shugaban kasa amma kafin mu kai ga waɗannan rahotannin yanzu dai ga labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum An sake zaben shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu don ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba bayan da 'yan adawa suka yi ƙoƙarin hana ci gaba da ƙidaya ƙuri'un amma hakan ba ta samu ba. Bayan kirga dukkanin ƙuri'un da aka jefa a ƙasar banda na ɗaya daga cikin jihohin jami'an zaɓe sun ce shugaba buhari shine ya yi nasara akan abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar wato jam'iyyar pdp ta buƙaci hukumar zaɓe da ta dakatar da ƙirga ƙuri'un a bisa hujjar cewa an canza bayanan na'urar tantance katin zaɓe shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don ƙaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali a kan raba koriya ta arewa da makamanta na nukiliya. A yammacin yau Laraba shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin Amurka da ta Koriya ta Arewa a otal ɗin sufetal Legend Metropole da ke birnin Hanoi kamar dai yadda suka yi a taron su na farko da suka yi a watan yulin bara a singapore abin farin ciki ne da na kasance tare da shugaba kim in ji trump yayin da yake jawabi a gaban manema labarai tare da kim jong-un kafin ganawarsu ta ido da ido ina ganin taron farko ya samu gagarumin nasara amma ina fatan wannan zai samu irin wannan nasara ko ma ya zarce hakan shugaba kim ya nuna gamsuwarsa da wannan ganawar ta biyu da yake yi da shugaba trump inda ya ce na tabbata za a samu nasarar cimma wata muhimmiyar matsaya wacce dukkanin mutanenmu za su yi marhabin da ita Ƙasar pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin indiya guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da kasashen biyu suka daɗe suna rigima a kansa wato yankin kashmir wani kamandan sojin pakistan menjo general asif gafur ya ce an kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na indiya bayan da jirgin ya faɗi kuma yanzu haka yana tsare a sansanin kashmir bangaren rikon pakistan yayin da ɗaya jirgin kuma ya faɗi a ɓangaren rukun indiya na kashmir ɗin ya zuwa yanzu babu wani bayanai daga hukumomin ƙasar indiya game da zargin da ƙasar pakistan ke yi ko da yake kafofin watsa labaru na indiya sun ce an samu dukkanin direbobin jirgin yankin na indiya kuma an san inda suke labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen kasar Mohammed Javad Zarif ya yi. A wata wasiƙarsa da kafofin watsa labaran Iran suka buga, shugaba Rouhani ya ce, ƙyale Zarif ya ajiye aikinsa ba alheri ba ne ga kasar Shugaban ya ce Zarif na ɗaya daga cikin shika-shikan mutanen da ya dace da ya ce da ya ce jarumawa ne a gwagwarmayar da matsin lambar da amurka ke yi wa iran shi dai minista zarif ya ajiya ne ya bayyana aniyarsa na yin murabus a dandalinsa na instagram sai dai bai ce ga dalilin da ya sa ya nemi ya ajiye aikin ba an ba da umarnin ingiza keyar wani babban fada na cocin katolika zuwa kurkuku a ƙasar australia shi wannan fadan george pell ne babban jigon kristocin katolika mafi babban mukami da aka sami da laifin cin zarafin ƙananan yara ta hanyar yin lalata da su kan haka ne yau laraba aka kama cardinal pell jim kaɗan bayan da aka kammala sauraron ƙararsa a gaban wata kotun birnin melbourne inda alƙalin kotun ya soke belinsa. ranar talatar da ta gabata masu yanke hukunci sun sanar cewa sun samu pel mai shekaru 77 da haihuwa da laifin neman kuntatawa wasu yara matasa guda biyu ta hanyar yin lalata a cocin st patrick cathedral a shekarar 1996 lokacin da yake rike da mukaminsa na zama shugaban majami'un melbourne Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar shugaba Muhammadu Buhari wato Katsina kenan inda jama'a suka bayyana murnar su akan nasarar da shugaban ya samu. Shi ma gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya tofa albarkacin bakinsa. Ga sani Sha'ibu Malumfashi, wakilin murya Amurka da ƙarin bayani. a bayan cashewa da shagalin da al'ummar birnin daura mahaifar shugaban najeriya muhammadu buhari suka yi a tsakiyar dare kafin a bayyana sakamakon zaben sabili da sun ga ya bada tazara to a lokacin kuma da asuba ta karatu, aka bayyana wannan sakamakon zaben cewa ya ci wannan zaɓe sai al'amarin ya ƙara gaba don haka gari na wayewa sai dubun dubatan mutane maza da mata manya da yara da matasa suka fito suna bayyana farin cikinsu guda kuma sai wasu matasan suka fito da motoci da babura wato 'yan acaba da kuma masu 'yar kurkura wato keke napep suka yi ta cashewa. To shin ko yaya gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Masari ya ji dangane da wannan sakamako ganin cewa jiharsa ta kai bante? Dukkan godiya ta ka tabbata a maɗaukaki sarki Allah da Allah ya ba mu damar ganin wannan lokaci kuma aka gudanar da wannan zaɓe lafiya kuma a gana shi lafiya. Kuma mu mutanen jihar Katsina ba mu da kalmomi wanda za su mu gwada iyakacin mu ga mutanen jihar Katsina da sauran mutanen Najeriya tun daga tarbar da mutanen jihar Katsina suka wa mai girma shugaban kasa, da kuma yadda suka fito wurin zaɓen shi to wannan wani abu ne na abin alfahari a gare mu mutanen jihar katsina kuma gare mu gwamnati wanda ya nuna cewa mutanen jihar katsina sun amincewa shugaban kasa kuma sun amincewa gwamnatin jihar katsina ga yadda take tafiya da al'amuransu wannan zai ba shugaban kasa muhammadu buhari dama kafa harsashin ginin najeriya kuma na tabbata bayan shekara takwa abubuwan da zai gina wa'anda za su kawo ci gaba kasar nan to duk wanda ya zo ya gwada alama ya magana zai iya taba su to in najeriya ba za su yarda ba to ranka da muke kiran ka ga al'umma wannan jihar kira na dai ga mutanen jihar katsina su ci gaba da goyon bayan da suke bayarwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kuma ba abin da ya kamata mu sa gaba sai jihar katsina da mutanen ta ina fata kuma ina roƙo cewa in allah ya kai mu tara ga wata mutane za su sake fitowa kamar yadda suka fito zaben shugaban kasa domin su zaɓi gwamna da ɗan majalisar jiha baki ɗaya su ma mutanen gari sun tofa albarkacin bakinsu. Iya sunan ki? Salme. Me ke dalilin fitowar ki? A murna sosai ma. Ko muke da murna ma tun da makwabtan Buhari ne. Allah ya rika mai. Ya sunan ki? Maryama. Mun yi murna mun yi murna da farin ciki. Eh. Yaya sunanka? Abubakar. To ya kake ji yanzu? A dai muna jin layi lafiya lau. To yanzu dai kan hankali ya komo jikin jama'a. Kallo ya koma sama. Saura da mi, 'yan Najeriya suna so su gani a ƙasa dangane da ci gaba da yaƙi da 'yan Boko Haram masu ayyukan ta'addanci da kuma fatattaka da kuma dakila ayyukan masu satan mutane suna garkuwa da su wato kidnappers kama ya zuwa dakile cin hanci da rashawa tare da kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma raya harkar harkar ilimi da noma waɗannan su ne ke kan gaba wanda talaka ke sanya gani sani sha'ibu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya madalla an gaida sani sha'ibu malumfashi Kamar dai sauran jihohin Najeriya a jihar Adamawa mahaifar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar magoya bayan jam'iyyar APC sun fito don nuna farin cikinsu yayin da a wani yankin jihar aka samu hatsaniya a tsakanin ɓangarorin matasa. A halin yanzu ma dai an tura jami'an tsaro a wannan yankin. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Dimbin magoya bayan jam'iyyar APC ne ma dai suka fito domin nuna farin cikin su game da wannan nasara da shugaba Buhari ya samu a nan Yola da jihar Adamawa kamar haka. To sai dai kuma a garin Numan da ke kudancin jihar yankin da jam'iyyar PDP ke da rinjaye. an ko samu tashin hankali ne yayin wannan murna wanda kawo yanzu ba san ko an samu asarar rai ba ko kuma kamar yadda ma shaidun gani da ido suka tabbatar. Yau harbe harbe me nake ji yanzu nan? Yanzu haka magana ta ce ba ta da su ke wuce ba kallon su ba ga shi da ba su Me ke faruwa? Eh kuma sai yanzu ga na an kora ya bajamomi sun yi kora an kora ya hausawa yanzu wannan harbe harbe da rige ina gab da wurin yanzu magana da rige da kai. Sun zaɓe wannan su kuma sun kudo sun ce ba za a yi ba suka ce ya za a hana su ba abun ya ce yana so ya ya Ka jami'an tsaro kenan suna kokarin su tarwatsa su. Jami'an tsaro suna nan yanzu sun wasar da wuri yanzu a kan kuma kan yanzu aka mutum sai ke maka dai jama'a gudun da an wasar da wayannan sun gefe nan wayannan sun gefe yanzu jami'an tsaro ne suke biya a kan wannan kan ba da ne zai da mutum a sama din nan. Kawai yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar adama bata ce komai ba tukunna to sai dai kuma kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar suleiman baba wanda ku ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce tuni ma aka dauki mataki domin kare rayuka da kuma dukiya. a mu a bangaren mu ta rundunar najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula a jihar adamawa a mun riga mun tura jami'an mu musamman dama akwai waɗanda suke sintiri a kusa da wajen hanyar numan zuwa maye lofe nan jami'an mu ne waɗanda suke rike da makamai kuma kuma akwai waɗanda suke a cikin ƙwaryar birni tunda dama an riga an shirya ana jiran irin wannan su ma an riga an turo su yanzu sun riga sun ma bar fadar jiha sun doshi numan a ga cewa a hankulan mutane ya kwanta. Suleiman Baba kenan ma da ke zama kakakin nan tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a nigeria. Ibrahim Abdulaziz. Yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke ci gaba da murnar cin zaɓe. Gamayyar ƙungiyoyin kishin al'umma da ci gaban dimokuraɗiyya a Kano sun fitar da sakamakon farko game da yadda zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin Najeriya ya wakana a faɗin jihar Kano. Sun kuma bayyana wasu daga cikin ƙalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi. Daga Kano ɗin ga Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da wannan rahoton. a yayin taro da manema labarai yau laraba gamayar kungiyoyin sun yaba da yadda zaben ya gudana babu tarzoma a sassan jihar kano da kuma yadda galibin masu zaɓe suka bi doka da oda amma sun yi tsokaci dangane da wasu al'amura da suka lura da su kuma a cewar su suke bukatar kulawar gaggawa gabanin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi da zai wakana kasa da makonni biyu masu zuwa. Daga farko ma shi kansa ma'aikatan zabe da aka ɗauka na wucin gadi wanda aka yi musu horo na kwana uku abin bakin ciki yaran nan sun je don su duba sunayensu saboda washe gari safarin za iska tar an canza sunayensu da wasu wannan ya kawo tsaiko a wurare dama da masu idan suka je sun ga cewa da yawa ma'aikatan na wucin gadi ba san ma yadda za su amfani da kadida ba ah, akwai rashin rashin kai kayan aiki da wuri da rashin zuwa ma'aikata da wuri a mafi akasarin wasu wurare da muka duba sannan su kansu 'yan siyasa din in ka duba irin yadda suka tafi da harkokinsu a lokacin zaɓe ga ana taron mutane a hanya ana kokari a canza musu ra'ayi za ka ga ana kuskus wanda muna zargin kamar ana sayar da kuri ana dan ba da abin hasafi nan a zaɓa makamanta sannan za ka ga yadda ake ta samu eh, ta ce kuce a wuraren zaɓe tsakanin 'yan siyasu da sauran makamantansu sanin ɓangaren tsaro ƙananan hukumi musamman na waje har ma na cikin birnin akwai guraren da babu wadatattun jami'an tsaro akwai guraren da yake an yi fitar da su a matsayin flash point wato wurare masu haɗari ya kamata a ce an samu wadatattun jami'an tsaro a guraren. kwamarar mustapha mamar kenan shugaban kwamitin kula da aikace-aikacen gamayar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban demokaradiyya na kano. jiya Halima Ben Umar da ke zama sakatariyar kwamitin ta fayyace shawarwarin da kungiyoyin suka fitar a rahoton su domin ɗaukar matakan gyara. Muna kira da gaggawa da INEC lallai ta duba waɗannan wanda suka yi wannan aiki ta fito da ainihin list nan na farko da take da shi wanda wannan duk wanda aka yi masa training yana cikin wannan a bincika a fito a tabbatar cewa zaɓe na gaba an yi amfani da ƙwararru wanda aka yi musu wannan bita na biyu shine wato yin jefa ƙuri'a asirce su kansu waɗanda suke aikin inec ɗin ba gurin zama kamar yawanci inda muka je muka yi a durkushe suke in banda waɗanda suka yi a cikin makarantun firamare su ne wacce zaka ga suke da gurin zama to kaga ka'idojin da INEC ta shimfiɗa wannan steps din wato ka'idojin nan guda bakwai idan ba a fara da wuri ba duk waɗannan ka'idojin ba za a bi su ba tunda ya kamata a ce jami'ai sun riga mutane zuwa suna tsaye kana zuwa ka mika katinka na zaɓe a ga wani akwati kake a nuna maka inda zaka kwamishinan 'yan sanda ya fito ya gadi akwai inda muka je muka gama ya kaka kakama waɗansu mutane wanda gaskiya yanda ya fito da wannan sabon salon Allah ya sa ya ci gaba haka dangane da bambancin da ke tsakanin zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin najeriya na shekara ta 2015 da kuma wanda ya wakana a bana ƙungiyoyin kishin al'ummar na kano na cewa ɗaya daga cikin abin da muka gani shine nasarorin da aka samu a 2015 zaɓe a wannan zaben ya kamata ce an ɗora amma sai muka ga an samu dan koma baya wanda da ba samu wannan nasara a bangaren kayan aiki da bangaren raba ma'aikata sauran amma bangaren zaman lafiya da bangaren tsaro da abu na wannan kuma ya fi na 2015 kwamarar mustapha muhammad kenan daga gamayar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban demokradiyya na kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon a nan yana ci a karfe goma da minti takwas To a yayin da wasu ke murnar sakamakon zaɓe suna bukukuwa don nasarar da shugaba Buhari ya samu wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za su amince da sakamakon ba wanda hukuma INEC ta bayyana sun kuma yi barazanar shigar da kara kotu. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda dauke da ƙarin bayani. Bayan bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe, jam'iyyu biyu ciki har da PDP wacce take babbar jam'iyyar adawa a Najeriya za ta yi nazarin ƙuri'un da aka kaɗa kafin ta ɗauki mataki, in ji ɗaya cikin mai magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat. Shi zaɓe ba su dabaru ba ne. Zaɓe yana fitowa ne da akwai takardu da ake ba agent tun daga wajen mazaɓa. saboda haka kuma wayannan mazaban sukan aikowa da uwar jam'iyyar so kafin ma a je su inec su yi nasu tsari har su fito da waye ya ci zaɓe mun riga mun lissafta komi so idan aka riga aka lissafta aka gani aka zo kuma aka ga abin da ake karantawa yana saba ma abin da ya faru a akwati dole ne hankalin mu ya tashi mu ce lallai ba abin ka'ida ba abin gaskiya a wannan abu shi kuwa shugaban jam'iyyar nrm national rescue movement sanata sa'idu dan sadau ya ce a jiharsa ta zamfara ma ba zaɓe aka yi ba saboda haka za su je kotu na rubuta mu shugaban hukumar zaɓe na ƙasa profesa mahamudu yakubu na gaya mashi wannan magana na ce cikin abin da na neme shi ya yi ya ba kwamishinan zaɓe ta jihar zamfara umarni ta kuskura ta ba da sanarwar wani mutum ya ci zaɓe sai an je an tantance duk ƙuri'ar da aka jefa da da in an yi wannan in mun haɗa zaɓe ma mu samu kujera ko ɗaya ba alhamdulillah ya yi mana daidai domin an bi ƙa'ida amma idan ba a yi wannan ba duk wanda ya sanar da zaɓen wani ci zaɓe zamfara ya yi aikin banza ba za mu yadda ba ba za mu amince ba duk inda ya kamata a tahi za a tahi mu ba za mu yi kara ga kotun najeriya ba international court of justice za mu mu yi kara tun da kashi 95 na alkalan najeriya alkalai ne na sayarwa in an ba su kuɗi su yi abin da mai kara ke son a yi ko wanda aka yi kara yake son a yi ba ruwan mu da najeriya domin alkalin najeriya na sayarwa ne A lokacin da yake mayar da martani ga waɗannan ƙorafe-ƙorafe, shugaban tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya yi bayani. Waɗannan mutane ne waɗanda suke ba da Allah ke yi ba, su suka shirya magudinsu kuma da yake Allah Allah ne Allah ya tona musu asiri muna nan muna da alkaluma na inda suka je suka ciccika akwatuna da ƙuri'u ba tare da an yi amfani da kadri da ba ko ba a yi mutane ba ko kuma inda aka yi mutum dubu ɗaya sai ka ga an samu ƙuri'a dubu ɗari biyu misali amma mu saboda mun san cewar mai gidan gidanmu shugabanmu yana mana huduba ala halin cewar duk abin da mutum ya maka na zalunci ka bar da Allah kai dai ka ci gaba da nema gurin Allah shi yasa muka ci gaba da yin addu'a ubangiji Allah ya tabbatar mana da albarka Allah ya tabbatar mana da alkhairi so shi yasa Allah ya taimake mu Allah ya ba Muhammadu Buhari nasara Allah ya tabbatar mana jami'ar APC nasara kuma in da da gaske suke yi cewa Najeriya ce gabansu talakawa ne ke gabansu da sai su ta kawo su ba jam'iyyar apc a ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari goyon baya domin kafa sabuwar najeriya a wani bangare kuma kira aka yi ga ɗan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar da ya fito ya maimaita matakan da tsohon shugaba goodluck jonathan ya ɗauka na amincewa da sakamakon wanda ake ganin ta haka ne kawai zai tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ya sa hannu kuma hakan na iya inganta demokradiyyar ƙasar da a yanzu ta shiga shekara na ashirin babu ƙaƙƙabtawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina mafita da gaida Madina Dauda, yanzu kuma za mu je kudu maso gabashin Najeriya 'yan arewa mazauna yankin su ma sun yi murna matuka a kan lashe zaben da shugaba muhammadu buhari ya yi daga can ɗan ga alphonsus okorigwe da ƙarin bayani Hausawa a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bi saho wajen taya shugaba Muhammadu Buhari murnar nasarar da ya samu a zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a ranar Asabar da ta wuce, inda kuma suka mika saƙon fatan alkairinsu suna mai cewa. Suna na Garba Talle, mazaunin Abia, mun yi kokari mun kada mu kuma Allah ya taimake mu sun mana nasara muna farin ciki a baba Buhari Allah ya taimaka masa akan abubuwansa da yake fata kuma muna so ya ci gaba da su akai Allah mana buɗe mafi alheri sunana Muhammadu Lawal Ibrahim Taki ina zaune a garin Uwari ina mika godiya ga Allah subhanahu wata'ala a karin da ya faru na yau na sake cin zaben baba Buhari a matsayin shugaban kasa karo da biyu saboda haka Allah ya tabbatar mu da alkhairin da a ciki abin da ba a rike cikin wannan mulkin kuma Allah ya kare mu daga shi. Ni dai Adamu Dan Koli Rano mazaunin Imo State Otigo Local Game ina wa Bawa Buhari munnan wannan lahi zabe da kai kuma muna fatan cewa za a gama zabe lami lafiya shi kuma Allah ya bashi ikon rike mu kuma Allah ya bashi ikon saka mana. Ni ne Alimu Habibu daga Oka ina taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ce nasarar zaɓe. Ina kuma kasa da 'yan Najeriya ubangi a da an karaba an ba mu abin da mun ka zaba ayyukan da yake yi da ci gaba da su zaman lahiya shine muke so. Eh, ni ne yawo dan Babu Buhari daga Uware ina yi ma baba fatan alheri da waɗanda suke goyon bayan shi da waɗanda ba su goyon bayan shi. Ubangiji Allah shi nuna muna ya tafi da aikin shi lafiya lau. Ubangiji Allah ya nuna muna wannan mulki ya ci gaba yadda ake so. Allah shi sa baba shi kare wannan tenuwa lafiya. Sunana Idris Bashir da ke zama a nan ba gaskiya mun yi farin ciki da jin wannan sakamako ko ganin sa kai tsaye daga kafar yada labarai. Allah dai ya sa ya canza tsarin mulkinsa. waɗanda suke tare da shi waɗanda an riga an gano ba dama su suke a yi mai kyau ba a ciccire su domin tafi da mulkin yadda ya dace gaskiya mun yi murna sosai. Sai dai Malam Abdullahi Rigasa ya bayyana cewa. Ko abin da za mu ce game da wannan mun miƙa ma Allah kukanmu Allah ka san halin da muke ciki. Allah mun dogara gare ka Allah mun tuba ka yafe mana yayin da shi kuma malam Bashir Sale Alkasim Burji ya yi tsokaci kan takara da kuma adawar siyasa shi takara da kake gani ba wai don mutum ya fito takara ya yi challenging din wani a wani fati a ce wai bai daidai ba ne saboda idan ba a samun challenging ma a jam'iyya ma to ba jam'iyya ba ce kuma su duba da kyau kamar magana da Buhari shugaban ƙasa ya yi jiya ya yi magana mai mahimmanci ya ce abin a gode wa Alhaji Atiku Abubakar ne akan takarar da ya fito ya jajirce. Inda ba a samun irin su Tiku Abubakar to ya Najeriya za ta tafi nan gaba. A arewa kuma nan gaba idan ba shi wa zai fito kenan ya yi takara. Saboda haka ina kira ga dukkan 'yan Najeriya ba abin da ya kamata mu dinga wa junanmu ba wai batanci ba addu'a. duk wanda ya fito ba wani maganan wai challenge ko menene ba duk wanda ya fito takara ai ra'ayi ne ina fatan kuma Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu kuma ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara jajircewa ya ɗauki kowa nashi ne kamar yadda ya saba Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya da Alphonsus Okorigwe. Masu sauraro zuwa an jima za mu bude muku layuka domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan nasarar da shugaba Buhari ya samu sannan kuma a wannan karan me kuke so shugaban ya yi maku. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. yake zaben shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu don ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba bayan da 'yan adawa suka yi ƙoƙarin hana ci gaba da ƙidaya ƙuri'un amma hakan bata samu ba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don ƙaddamar da taron kolinsu na biyu da ke mayar da hankali akan raba koriya ta arewa da makamanta na nukiliya. ƙasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin Indiya guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da ƙasashen biyu suka daɗe suna rigima a kansa wato yankin Kashmir. wani kwamandan sojin pakistan manjo janar asif gafar ya ce an kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na indiya bayan da jirgin ya faɗi kuma yanzu haka yana tsare a sansanin kashmir bangaren rikon pakistan yayin da ɗaya jirgin kuma ya faɗi a bangaren rikon indiya na kashmir ɗin shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ki amincewa da murabus ɗin da ministan harkokin wajen ƙasar muhammad javad zarif ya yi To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan injiniyanmu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.